the king of all telegram mining app assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu uh, kamar yadda kuka ji na yi ma wannan mining din sarki akan kowane mining da kuke yi a cikin telegram wannan kuma haka take in dai har kana wannan mining din to ka ɗauka kuɗi ne a hannunka ka ɗauka kuɗi ne a hannunka kafin mu ci gaba da wannan bidiyon kar ku manta ku danna like ku yi comment ku yi zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su gani su amfana a wasu daga cikin ku za su ɗauka kamar wasa ne so wannan mine din ba wasa bane ka ɗauka idan in kana da shi at least ko da kwaya ashirin to ka ɗauka kuɗi ne ma maɗuɗi a hannunka don wannan mine din idan har aka yi shi aka kare su suna da bambanci da kowane kalar mine da ake a cikin telegram su idan aka yi listing ba bukatan ka dauka ka kai wata exchange domin ka sayar a nan za ka yi swapping din abunka kawai kamar da shi dala ita kuma dala idan ka kana da bukata za ka iya mayar da ita naira idan kuma baka da bukata sai ka yi swapping din wannan token din zuwa wani token ko kuma zuwa wani coins so bar mu shiga cikin telegram domin ku ga wani kalar mining ne wanda uh, bayan mun shiga cikin telegram kamar haka za mu dan jira shi ya bude so bayan mun shiga cikin telegram zan zo inda aka rubuta mining wato ni na rubuta wannan kai ma idan kana bukata za ka iya rubuta ko kuma ka je kawai kai sacin sai ka shiga a kai sacin hot sai ka rubuta hot za ka iya rubuta hot wallet gashi nan suna da mutum miliyan goma da dubu ɗari bakwai da saba'in da uku da ɗari shida da bakwai sai ka taɓa shi kamar haka so zan zo yi muku bayani akan wannan ebs change din wacce daya daga cikin uwa abun ta ruda su waɗanda aka ce suyi claiming a cikin hamster combat sun ga wannan exchanger din amma insha Allah zan zo yi muku bayani akan wannan exchanger ita ma tana da matukar amfani so za mu zo mu taɓa launch kamar haka kamar da ke faɗa muku wannan hot token din don shi ba point kake rike da shi ba token ne kake rike da shi yana da matukar amfani a ce kana da koda dala 100 ko dala 50 a cikin wannan hot wallet din saboda idan kana da dala wannan da kuke gani dala 54.64 dala 46 ne na saka kun ga gashi nan ya kai dala 54 so bari mu dan buga mu yi amfani da calculator kamar haka sai in sa 54.64 minus 46 so kun ga na samu dala 8.64 a zaune ba wani aiki da na yi to kai ma za ka iya iya ƙarfinka za ka saka idan kana da ƙarfi kana da hali zaka iya saka sama da dala dubu biyu ko dala dubu biyar kuma za ka ci riban da ba za ka taɓa tunani ba a cikin wannan manin na hot ɗin wato a cikin hot wallet idan ka saya idan ka saka kuɗinka za ka zo ka rarraba su akan a bnb nea ton solana da sauran a coin wanda insha allahu the next video zai muku bayani kalan coin da ya kamata ku sayi ku holding a cikin hot wallet hot wale kamar da ke faɗa muku duk kwaya ɗaya at least at least duk yadda aka yi kwaya ɗaya zai iya kai dala biyar zuwa dala bakwai at least saboda haka kar ku yi wasa da wannan mining na hot ba mining ne da ya kamata a ce kun yi wasa da shi ba mining ne wanda a ce in duk bayan minti ɗaya ake shiga a yi shi so ya kamata a ce kun shiga kuna yin shi gaskiya akwai wani kalar shi wanda insha Allah da next video zan kama ku shi so za ku ga kuma abin ya sauka sakamakon coin ɗin da kake da shi idan ya hau za ka ga ya hau a dalanka ta karu idan kuma ya sauka za ka ga dalanka ta sauka so wannan kar abin kuma ya tara maka hankali ka sa kuɗi kaga sun sama ko sun sauka idan ka hakura za ka kuɗin ya hau sama yanzu lokacin da muke ciki buron ya ɗan kankama kaɗan amma daga nan zuwa a ƙarshen wannan shekara zuwa watan march idan kana da kuɗi a cikin hot wallet so faɗan uwa sai in ce maka kai ka ta yanke saka don kuɗin da za ka samu a ciki suna da matukar yawa insha Allah kun ga gashi na abun ya sake komawa inda yake kamar da faɗa muku zan yi muku bidiyo akan token ɗin da ya kamata ku saya ku yi holding a cikin wannan hot wallet ɗin so bari mu zo a nan za ku ga ina da ƙwaya 385.61 da yan kai so nan shine wajen storage wasu daga ciki ba san a yanda ake wannan mining din ba idan har ba ku sani ba zan saka muku bidiyon da already na riga na shi yanda ake registration da yanda ake komai na shi anan da kuke gani storage nan kuke taba shi so wasu daga cikin ku idan suka danna nan za su ga an nuna musu bidiyo ba sa ba a bari sai claiming to a cikin telegram nawa akwai kowane code da na aje na hot idan kuka je kuka saka zai bari ku bude so ku ci gaba da claiming so bar mu koma back za ku gani da karbuta invite friend and gara wannan shi ma yana da matukar amfani ku same shi wannan gara din su barin taba explore garafin kamar haka in na taba shi ah, za mu dan jira shi kamar haka so za ku ga ina da kusan kwaya 5,262 wasu daga cikin ku za su iya tambaya ta ta ina na samo shi ah, a kwanan baya akwai wata dama da suka bayar suka ce ka saka at least 0.05 bnb wanda zai baka dama duk bayan awa ga abin da suka ke samu so kuma gashi yanzu abu da na rage awa goma sha bakwai sai kuma akwai inda suka nuna uh, za su baka kwaya ɗari biyar a nan idan ka cike wannan tax in so wannan tax in yana da wahala akan wasu insha Allah zai muku bidiyo uh, daga nan zuwa karfe goma da rabi ko kuma sha ɗaya na daren yau insha Allah so bari mu dawo yau a uh, 23 ga watan Septemba saboda wannan bidiyon kar wani ya gan shi a wani lokaci bayan abin ya kare sai ya zai iya min tambaya a comment ya ce ya haka ta faru so bidiyon wannan bidiyon na shi ne a 23 ga watan September 2024 so kun ga ga abin da na tara nan so bar mu koma akan hot din wannan hot din na faɗa muku kar ku yi wasa da shi kar ku yi wasa da shi so za ku ga ah, nan wajen NFT ne idan kana da NFT za ka same shi a nan idan baka da shi kawai sai ka dawo wajen token anan wajen bayan haka idan kana da tun kifa naka za ka iya ɗauko shi ka kawo shi anan wajen in case idan kana da bukata so sai ka zo ka taɓa wannan settings za ka zo ka taɓa ina ka rubuta add account already ni duka na yi adin ɗin account ɗina ina da ah, Pumpton wallet trust wallet metamask da tun kifa da sauransu bari in dawo na ina muku su ina nake da su so za ku ga nan ina dala hamsin da hudu da wani abu idan na dawo nan na taba shi kamar haka idan na zo wannan shine na Pumpton wallet idan na taba shi za ku ga bana rasa dala ashirin ko kuma dala sha bakwai saboda ban san yadda yanayin holding din ne a ciki ba so za ku ga yanzu gashi nan ina da dala ashirin a ciki so shi ma sai in taba nan sai in sake koma a cikin wani saboda in ah, ga wannan shi kuma ina dala uku kun ga dala uku sun kai dala biyar wannan hot wallet din yana da matukar kyau ta yadda baka tunani saboda haka gaskiya kar a wasa da wannan mining din da ake yi a cikin telegram wato hot wallet so idan kuma kana da bukatan kai swapping za ka zo ka taɓa ne ka rubuta swap duk kalan ko da kake da bukatan kai swapping zuwa dala za ka iya so bari mu dawo nan idan kuma kana son ka yi transfer ga wajen da za ka je ka yi transfer idan kana son ka yi deposit ga wajen da za ka zo nan wannan shine sunan da kake gani a nan shi za ka yi amfani da shi ka turo duk abin da kake da bukata so idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna min like bayan kun danna like ku yi comment ku yi share zuwa ga yan da abokan arziki domin su ma su gani su amfana na gode ina makuwa fata alkhairi mu haɗu da ku a next video